To, salamu alaikum jama'a barka da warhaka. Ina ma abota son kallon shirin fina-finan Hausa. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam Yola. Sunana Alhassan Kwalle. Sunana Lawal Ahmad. Sunana Lawal Ibrahim Gungu wanda aka fi sani da bawan mata. Sunana Salis S. Fulani. Sunana Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da General BMB. Sunana Tima Yola. Ni ne naku ga zalimi ko a koda yaushe. Ina ƙara sanar da ku cewa za mu ci gaba da kawo muku shirin lu'u-lu'u duk ranar asabar lu'ulu'u lu'ulu'u lu'ulu'u lu'ulu'u lu'ulu'u sunan shiri mai dogon zango a Kannywood exclusive tv lu'ulu'u Kannywood exclusive tv lu'ulu'u yana nan da misalin karfe 8 na dare duk ranar asabar lu'ulu'u a kowane asabar karfe 8 na dare ku ci gaba da kallon fim din lu'ulu'u a tashar Kannywood exclusive tv da ke kan youtube ku kasance tare da wannan shirin domin akwai abubuwa na faɗakarwa da kuma ilmantarwa a ciki. cikin doje